This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad da dalon. da kuma niyya haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya ku kuma da fatan kun lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin na la'asariya. To da farko ku yi karin kumallo da kanun labaran. To maladan kotun laifuka ta duniya da ta yi wa shugaban kasar Kenya wankan tsarki ta sa an janye ƙararrakin da ake masa akalla dai guda ɗaya daga cikinsu. shi ko prime minister india yana ce yana fama da kokarin cusa 'yan majalisar dokoki da mutanen kasar cewa su yi haƙuri kan kalaman batanci da wata minista shi ta yi wanda kuma ya ja mushi tarzoma shi kan shi a nan washington dc kuma shugaban amurka na daf da ba da sunan mutumin da yake so a naɗa sabon sakataren tsaro to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin ne za ku cewa yanzu haka tana kasa tana dabo akan yunkurin da wasu 'yan majalisun nan guda biyu ta tarayyar najeriya ke yi na ganin sun tsige shugaba jonathan kuma lokacin da aka gabatar da shi a nan ne 'yan najeriya san suwaye suwaye suwaye suwaye suke goyon bayan wannan abu Kano kuma za ku cewa jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya ta dakatar da tsohon shugabanta Alhaji Bamanga Tukur a cikin jam'iyyar. ba za ka haɗa ba ma yanayin shugabancin shi ma'azu da mamanga tunda abubuwan da shi mamanga ya ɗan taɓarɓarar yanzu da ma'azu ya zo kaga ya dan yi wasu gyare-gyare a matsayin wannan. hawa kuma za ku cewa wasu shugabannin addini sun ba da shawaran a ɗage harkokin da siyasa har sai an samu zaman lafiya da haɗin kai a cikin ƙasa. A dakatar da ayyukan siyasa yanzu a tabbata cewa Najeriya ba ka kashe mana mu. To madalla. waɗanda ne za ku ji a cikin shirin mai zuwa, amma yanzu ga cikakkun labaran. jima muna fatan kowane lami lafiya mai karanta muku labaran aliyu mustapha sakwata ne kotun laifuka ta duniya ta yi watsi da laifukan da a da take zargin shugabar kasar kenya uhuru kenyatta da aikatawa a yau jama'a ne kotun ta cimma wannan matsaya bayan da ta baiwa lauyan da ke gabatar da ƙara wa'adin wato ƙarin mako guda na kodai su karfafa ƙara tasu ko kuma su janye ta baki ɗaya to nan take da bayyana wannan hukuncin kuwa shugaban kenyatta bai bata lokaci ba wajen yin rubuce-rubuce a shafin sa na twitter na duniyar gizo inda yake cewa ya kagara ya gude sauri ya je wajen matar shi ya bata wannan albishir ya kuma ce an zo ƙarshen shari'a ɗaya amma akwai sauran shari'o'i biyu da ake wasu 'yan ƙasar tashi ta kenya wanda kuma yake fata su ma dai kamar tashi za a watsar da su to sai dai kuma cibiyar kare hakkin bil'adama ta duniya ta human rights watch da ke na amurka ba ta ji daɗin wannan hukuncin na yin watsi da ƙarar da ake yi wa shi shugaban ƙasar ta kenya ba wanda ta ce yin hakan ya kawo ci baya ainihin ga ƙoƙarin da ake yi ko kuma ma aka daɗe ana yi na a hana daina doka a can kenya ita dai wannan shari'a ta shugaba kenyatta an sha ɗage ta ba ɗaya ba biyu ba kuma dama ana zargin shi ne da zama umul haba'isin shirya tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan zaben da aka yi a ƙasar a ƙarshen shekarar 2007 da kuma farkon shekarar 2008 wanda mutanen kenya kamar 1,100 suka mutu a cikinsa wanda kuma rabin miliyan suka rasa mahallansu Firayim minista India Narendra Modi ya ƙi tilasta wata minista shi ta yi murabus bayan kalaman batancin da ta yi wa addinin Islama da Musulmi a wajen wani taron lacca na siyasa da aka yi a cikin wannan mako. Amma kuma ya ce da matan nan ta yi ba abu ne da za a yarda da shi ba. a yau juma'a ne dai firayim ministan ya ta faman neman hanyar da zai warware wannan tazoma da ta sa aka rufe majalisar dokokin indiya har na tsawon kwanaki hudu cur inda ya ci gaba da roƙon wakilan majalisar da su karbi ban hankulin da ita wannan matar minista mai suna niranjan joiti ta yi to amma ministocin jami'in adawa sun ce sam ba za su yarda ba dole sai an cire ta daga cikin ministocin indiya saboda a cewarsu kalaman nata sun saba kundin tsarin mulkin indiya wanda ya haramta sake wato a dinga garwaya harkokin siyasa da na addini a wajen wata lecture da aka yi a birnin delhi a wannan makon ne dai ita wannan matar ta yi jawabi inda take cewa mahalarta wurin wai suna da zaɓi na dai ko su zaɓi gwamnatin mutanen da suka fito daga gunkin su na hindu na ram ko kuma wanda aka haifa ta haramtacciyar hanya masu sharhi kan siyasar ta indiya sun ce wannan rikicin yana iya bata duk wasu shirye-shiryen da shi firayim minista modi ya tsara da ke da alaka da majalisun dokoki to muna baku labaran duniya ne daga washington wani jami'in fadar shugaban amurka ta white house ya ce mataimakin shugaban headquarters sojan amurka ta pentagon ashton carter ne za a ba da sunan shi ya zama sabon sakataren tsaro na amurka din wannan jami'in dai da ya ce baya so a ce ga sunan shi ya ce a yau juma'a ne shugaba barack obama zai fito bayyana jama'a ya ce mr carter wanda likita ne kuma kwararren masani kan makaman yaƙi na zamani shine yake so ya rika mishi wannan mukamin na sakatarensa na tsaro a matsayin shi na mataimakin sakataren tsaro daga shekarar 2011 zuwa 2013 kata ya shahara a matsayin zama na sahun gaba wajen saya wa sojan amurka su na yaƙi gashi kuma an ce yana da goyon baya da ɗaurin gindin manyan 'yan siyasar washington na duka manyan jam'iyyun siyasar guda biyu to idan dai har majalisar dokokin amurka ta amince da a naɗa shi ɗin kata ne zai mai gurbin chuck hegel wanda matsin lamban wato ya tilasta mishi ajiye mukamin nashi a watan da ya gabata bayan shekaru biyu kacal akan wannan kujera jami'an fada ta white house sun yi ta kokarin su nuna cewa ba su suka tilasta hegele sauka ba amma kuma wasu jami'an na daban sun tabbatar da cewa abin da ya faru kenan al'umma afirka ta kudu na can suna hidimomin kammala shekara ɗaya tun bayan mutuwar babban jigon adawa da manufar wariyar launin fata kuma tsohon shugaban wannan ƙasa nelson mandela wanda ya cika shekara guda tun rasuwa shi Ka haka ne ɗimbin mutanen da suka hada da abokan arziki da kuma iyalan marigayin wanda ya mutu bara yana da shekaru 95 a duniya bayan ya jima yana fama da rashin lafiya suka yi kwamba a lambun Freedom Park da ke Johannesburg domin su ajiye faranni a kusa da wani gabjejin sa da aka girka a wurin. matar shi da ya bari a baya gracha ta yi jawabi a wurin tana yaba mijin nata yayin da sauran masu jawabai kuma suke ta tuna muhimmiyar rawar da ya taka wajen raya wannan ƙasa ta afirka ta kudu an dai mishi daurin shekaru ashirin da bakwai wato an yi wa shi mandela daurin shekaru 27 a kurkuku sannan aka ba shi lambar yabo ta nobel shekaru uku bayan da aka sako shi a shekarar 1990 kana shekarar 1994 aka zaɓe shi a matsayin shugaban afirka ta kudu bakin fata na farko a tarihi madalla labarun duniyan kenan aka saurara daga bakin aliyu mustapha sokoto har yanzu ana takon saƙa tsakanin wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar najeriya masu yunkurin ganin sai sun tsige shugaba jonathan to sai dai fadar shugaban ƙasan ta ce a hirɗinsu ga rahoton madina dauda daga birnin abuja Batun tsige shugaban ƙasa Goodluck Jonathan tana ƙasa tana dabo a Majalisar Dokokin Najeriya. Alamu na nuni cewa akwai rarrabuwan kawuna akan yadda ake so a gabatar da ƙudurin a gaban majalisar. Ganin yadda waɗansu ke cewa suna da labarin yunƙurin tsige Goodluck ɗin, waɗansu kuma na cewa batun bai kai gare su ba. Sanata Ali Indume yana zaman ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Borno ta kudu daga jam'iyyar adawa ta APC. Eh muna da labarin haka don irin abubuwan da ya taso a nan kwanakin baya da kuma yadda abubuwa suke taɓarɓarewa a ƙasar nan ana gani ma akan a jira zuwa shekara mai zuwa a gara a tsige shi kuma eh, eh, ra'ayin jama'a gaba ɗaya gaskiya wannan gwamnati ba sai ma mutane adalci ba sun sanya mu a cikin wani halin kakani kaka sun samu a halin tausayi sun ja kasan nan eh, sun bata mar suna a cin hanci da rashawa ba a taba samun irin yadda ake samu yanzu din ba tashi eh, tashi hankali da ake samu yanzu ba a taba samun shi a kasan nan ba rashin gaskiya da kuma rashin aikin gwamnati din ma da rashin yin abu a yadda bisa tsari duk ba a taba yin taɓarɓarewa irin wannan ɗin ba. Alƙaluma sun ruwaito cewa maganar tsige shugaba Goodluck Jonathan na samun ƙarin karɓuwa da ma sa hannun waɗansu 'yan majalisun daga jam'iyyu daban-daban. Ya sa na tambayi sanata Babayo Garba Gamawa, ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Bauchi ta Arewa daga jam'iyyar PDP. Ko yana da labarin yunƙurin sai ya ce. A'a babu ita majalisa ba ta aiki da waiwai ita majalisa tana aiki da abin da ya zo ra'ayil aini ne ya zo kwaryar majalisa aka gabatar da shi har yanzu nan kuma daga majalisar sanatoci zuwa majalisar eh, 'yan wakilai ba a gabatar da wannan abu a ƙwayar majalisa ba kuma lokacin da aka gabatar da shi a nan ne 'yan najeriya san suwaye suwaye suwaye suwaye suke goyon bayan wannan abu baka cikin sanatocin da aka tuntuɓa kenan game da wannan yunkuri na tsige shugaba goodluck jonathan eh to ni zuwa yanzu dai ba wanda ya tuntuɓe ni zuwa yanzu ba san kuma ta ina magana za ta fito ba Wannan shine karo na farko da majalisar dattawa da ta wakilai za su yi haɗin gwiwa wajen yunkurin tsige shugaban ƙasa a Najeriya. Wani abu da ya ja hankalin fadar Asorok har ma dai mai baiwa shugaba Goodluck Jonathan shawara a harkar hulɗa da jama'a don yi okukpe ya fitar da wata sanarwa da ya aike wa 'yan jaridu inda ya wa majalisar ƙasa gargaɗin kasu kuskura su ci gaba da yunkurin tsige Goodluck Jonathan ko da bayan sun dawo hutu. Buhari Muhammad Jega na cibiyar koyar da harkar demokuraɗiyya a Abuja ya yi nazarin gargaɗin kamar haka. Lallai wannan magana da ita shugaban ƙasa ta yi lallai wata kalama ce ko kuma mummunan magana ce a tsari na demokuraɗiyya. saboda in su majalisa wanda suke wakiltan al'umma suka ce malam kayi kaza kaza kaza to sai ka ce to na buɗe kofofi na sai ku zo ku yi bincike akan abin da kuke cewa na yi kila yana iya zuwa zargi ne ko kuma wani abu amma a tsari na mulki da muka sami kanmu a wannan kamar ma misali shekara hudu ko biyar da suka wuce to mun samu wasu mutane ne wanda suke ganin lalle su sun isa kuma sun fi kowa sani kuma baka isa ka ce musu ba su yi daidai ba saboda irin wannan kalamu yana nuna cewa gwamnati yanzu ta ɗoki wani ɓangare ne na ita ba a kan lizami na demokradiyya za ta tafi ta koma kamar muna mulkin soja ne don irin wannan kalamu na mulkin soja ne ba wai mulkin demokradiyya ba duk da kurarin da waɗansu da ke kusa da fadar asoro ke yi cewa majalisar ƙasa ba za ta iya tsige shugaba goodluck jonathan ba madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. yanzu haka dai jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya ta dakatar da tsohon shugabanta alhaji bamanga tukur saboda yunkurinsa na kai shugaban da ke kan karagar mulki kara ga nasir adamu hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Uh, uh, Bayan dakatar da Bamanga Tukur mun tura duba dalilan dakatar da shugaban kwamitin ladabtarwa don ɗaukar matakin da ya dace. Lauyan PDP barista Victor ke ƙarin bayani kan dakatar da tsohon shugaban jam'iyyar ga Tukur na tsawon wata ɗaya don ƙarar da ya shigar babbar kotun tarayya da ke buƙatar koran shugaban jam'iyyar na yanzu Ahmad Mu'azu da ya ce ya hau mukamin ba bisa ka'ida ba. Jam'iyyar dai ta zargi tukur da nuna azarbabin zuwa kotu gabanin bin dukkan matakan warware ta kaddamar ta hanyar cikin gida. Shin ba kwa duba muhimmancin sasantawa maimakon dakatar da Bamanga in kun duba matsayinsa na uba a kafa PDP? Barista Pam ya ce PDP na da tsarin doka da take bi na ladabtar da duk wanda take gani ya yi zarmiya kuma ba wanda dokar za ta kyale a wannan yanayin. My own proposal is no any other person than Alhaji Ahmad Ma'azu. Amin Mu'azu da ya hau kujerar bayan gabatar da shi da gwamna Yugu da ya yi a tabaran manga tukur bai magance matsalolin jam'iyyar ba, musamman na dawo da gwamnonin nan biyar da suka fice. Haka nan bayanai na nuna fargabar matakan shari'a na iya awon gaba da Mu'azu da kunce hukuncinsa na tsaye da shugaba Jonathan takarar neman tazarce. Majin PDP na Abuja Musa da Lana ganin hakurar Bamangan ne mafi ala. Ba za ka haɗa ba ma yanayin shugabancin shi ma'azu da Bamanga tunda abubuwan da shi Bamanga ya ɗan taɓarɓarar yanzu da ma'azi ya zo kaga ya danyi wasu gyare-gyare a matsayin wannan kuma mamman ga an ka dube shi ma ko shekaru ma sun ishe shi da cewar ya kamata ya je ya huta ko da babu komai ma in ma ta barbare ne maji musa baka ganin dama gwamnonin nan ne da suka fice kuma ba su dawo a ba wai gwamnonin kawai ba ai akwai wasu magana irin ishu na automatic ticket din nan da aka yi tun lokacin mamman ga aka initiating wannan abin automatic ticket ya wuce an ce jonathan kawai kowa ma ya ce sai shi sai shi ya wuce wannan abubuwa ne wanda shi ma'azi ya zo ya same su a kai da dole kuma a tafi a haka. Mai sharhi kan lamuran siyasa Nasiru Gambo ya ce PDP ta saba dagawa ta yar. Wato jam'iyya ce wadda idan yau ta sa ka kana dariya kana daga kafa ka wata nan ka wata nan gobe gobe na za ka kawo mata kuka. Idan kai magana ta ce to ai mun ma kaza jam'iyyar nan ta yi ma kaza ta yi ma kaza ta yi ma kaza kuma ba kai kaɗai ba ne ba. a yadda take tafiya ita ba wani wanda ɗanta wanda ba ta iya aje shi ba ta ɗauko wani. Nasiru ana ganin kamar shi ba manga ya nuna duka abubuwan da ake jin kamar ya bata din gashi nan shi ma wannan ma'azun ai bai gyara ba. Ai ne ai dukan shugabannin jam'iyyar ba wani abu suke ba. Ai dukan su abubuwan da suke abubuwan da shugaban kasa yake yake so ne. Me shugaban kasa yake so ina ya kalla. ba su da wani abu nasu wanda suka sa gaba a shekarunsu da kwarewarsu a siyasa dukansu in suka hau wannan mukamai sai su koma suna kallon to me shugaban kasa yake so me yake so a yi kafin ma ya ce ayin sai su yi gaba su ba gada ya lashi takobin ɗaukaka ƙara bayan korar ƙarar da ya shigar ta neman ingije mu'azun gaban babbar kotun tarayya nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a Nasiru mun gode. Wasu shugabannin addini sun buƙaci a haɗa kai tsakanin mabiya addinai daban-daban na ƙasa domin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga birnin Yola. yanzu haka wasu shugabannin addini a najeriya na zargin cewa da hannun wasu 'yan siyasa a tashe-tashen hankulan da ke da nasaba da kungiyar boko haram batun da suka ce bai kamata ba a don haka neman hadakar limaman katolika ke kira da a dakatar da harkokin zaɓe har sai lamura sun inganta to sai dai kuma limaman addinin kiristan sun ma nuna su game da hare-haren da ake kaiwa cikin kwanakin nan a wuraren ibada wanda ma kan jawo asarar rayuka. boko haram sun abokin gaba musulmi abokin gaba kristani so suna zuwa coci kuma suna zuwa masallaci suna kai hare-hare duka koyar ya zama kamar abokin gaban su to abinda jama'a ya kamata su yi sai mu haɗa kai musulmi da krista dole ne mu haɗa kai mu yi wannan yaki tare shi ma dake karin haske wani malamin addinin musulunci kuma jigo a kungiyar wanzar da zaman lafiya a jihar adamawa wato adama peace initiative ustaz dauda muhammad bello ya ma shawarci gwamnanin arewa ne da su tashi tsaye ganin abubuwan da ke faruwa a yankin su gane cewa abin da ake gudun nan ba addini ba ne kuma ba ainihin kabilanci ko wani bangaranci ba ne ni abun da na gane a wannan abun siyasa ce take ingiza mutane suna to wannan duka ana kokari na a yaudari mutane a hana mu haƙƙinmu na siyasa demokrasi ake yi demokradiyya yana nufin kowa da kowa ya samu 'yancin gudanar da harkarsa ta siyasa amma yanzu an zo an kawo mana wannan matsala ya zamanto ana nema a ce ma yanzu ba za a yi siyasan ba ma domin ba ma cikin zaman lafiya kuma su da gangan suka jawo mana wannan matsala su haɗa kai musamman gwamnonin su haɗa kai da sauran manyan arewa a san inda dare mana dubban rayuka ne ke ci gaba da salwanta sakamakon hare-haren 'yan bindiga masu tada kayar bayan yayin da kuma a bangare guda hukumomin kasar ke ma tutiyar kawo kashin wannan matsala batun da masana haka tsaro irin su dr bawa abdullahi wasu ke maganin fa dole ne a sauya lale abin da ya tsawaita wannan shine babu gaskiya akwai wasu wadda suke jami'an gwamnati suna azurta da wannan abu babu gaskiya akwai waɗansu ma wadda suke so a yi irin wannan abu a ciki to kaga duk waɗannan sai gwamnati ta zauna ta yi tunani na gaskiya a kai idan ta yi haka to wannan zai rage in ta yin haka wannan zai ƙaru. don mun gani a ƙasashe da suke da yawa a ƙasashe da suke da ƙarfin makamai ma wanda wannan abun wadda har ƙasashe manya-manyan ƙasashe sun kai musu eh, taimako bai iya yiwa ba sai da aka koma ta hanyar sasantawa sai da aka koma ta hanyar laluba sai da aka koma ta hanyar yin gaskiya bisa ga shari'a Ibrahim Abdullah Azizu, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla an gaishe Kamala Ibrahim kada a shagala ana tare da sashen Hausa ne na gidan rediyon murar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu muna karhe goma da minti goma sha tara na safiya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. ya ji jilali wal ikirami. Ko menene matsayin addinin musulunci dangane da amfani da mata a yaƙi da ta'addanci? Bai zo ba, kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. A kwanakin baya dai mayakan sa kai a Najeriya na amfani da mata wajen kai hare-haren kunar bakin wake. To ko menene matsayin addinin musulunci game da amfani da mata a filin daga? Bar mu fara jin dalilin da ya sa mayakan suka ɗauki wannan sabon salo na amfani da mata. Ga wakilin Maharun Dodo biyu. Mal Haruna, me yasa mayaka ke amfani da mata ne yanzu wajen kai hare-hare? To a kasari ina gani dalilin da ya sa akan samu irin wannan tashin ba. inda su yawanci sanannu ne an san su musamman ma yanayi kamar garin Maiduguri. a idan suka shigo dama tun da yawanci a garin Maiduguri suke suka shigo yawanci yaran sun san su suna iya gane su ina ganin sukan yi amfani da mata ne wajen kai irin waɗannan hali saboda ba a san su a cikin matan ba a riga da an gane su ko kuma daga an san su ba. Mun gode Haruna, to ina matsayin addinin Musulunci dangane da irin wannan ta'asa? Ga wakilin Nasiru Adamu Hikaya daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kara kashe mata, kara sare bishiya, kar a rusa wajen ibada na daga ka'idojin tafiya jihadi tun zamanin manzan Allah fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce. Ko dai da yake ba a taɓa nasarar zantawa da matan da kan yi dakon bama ba mai su kai kunar bakin wake a sassan arewacin Najeriya ba, amma wannan lamari ba ko ne da malamai za su yi bayanin matsayin hakan a musulunci. أولئك أصحاب النار a wajen taron tura kayan agaji ga al'ummar arewa maso gabas daga shirin manara sheik abdullahi balalawo ya yi bayanin kirkin wata mata da ya sanya ta shiga aljanna manzon allah ya ce akwai wadda mata karuwa da ta shiga aljanna saboda ta tallafa wa kare yana jin kishin ruwa ta ba shi ruwa ya sha sai manzon allah ya ce ta shiga aljanna kuma allah ya gafarta mata akwai mata kuma mai ibada da annabi ce ta shiga wuta ta ajiye kule a gida ta ki taimakon kulen ta ki shi abinci da abin sha har ya mutu ya zama sanadiyan zuwan ta wuta a sai musulunci na son tausayawa tsakanin dabbobi ma ballantana kuma tsakanin dan adam shin mai malama mai wa'azin musulunci a Abuja Halimatu Sa'id za ta ce ne ga matan nan da kan kai harin kunar bakin wake. Manzo sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da mata suka nemi cewa suna son su bi shi domin su tafi yin jihadi. to an samu hadisai da dama a wani bangaren yakan ce musu ku yi aikin hajji daidai yake da jihadin da za ku je ku yi a fagen fama sannan kuma an taɓa samun wata baiwar Allah da ake ce ma ummu waraka ummu waraka wata rana ta zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai take ce masa ya rasulullah ba ka banni ba in bi ka mu tafi fagen fama saboda ni ma ko na samu in yi shahada su samu tsira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa ta koma gidanta ta koyar da 'yan uwanta mata sallah wato wannan jihadin da za ta yi ya fita fita fagen fama wato in muka lura sai mu ga cewa ko a tarihin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗibi mata zuwa wajen yin jihadi ba ko kuma bai karfafe su ba face ma in suka nemi suna so su zo ga yanda yake nuna musu in har addinin musulunci zai nuna irin waɗannan kaga yana da wahalar gaske a ce an waye gari a ce mata ne suke fita suke irin waɗannan kan abubuwa yana da ɗaura kai kwarai da gaske kuma abu ne mai tada hankalin gaske ran da aka ce uwa wacce take uwar al'umma mace uwar al'umma a ce yau ta waye gari kuma ita ce kashe al'umma kaga dole hankali ba zai ɗauki wannan ba babu shakka duk wanda ya san musulunci kuma ya karanci musulunci ya san cewa irin waɗannan al'amura ba karantarwa ne irin na addini Malama Lima na ce irin waɗannan mata masu kai wannan hari shin za a iya yafe musu ko kuma in ce kamar sun yi za a iya cewa sun yi shahada kenan? A'a wannan makomarsu Allah zai musu hukunci ne akan matsayin waɗanda suka zamanto sun kasa kawunan su kuma sun kasa al'umma. Sai dai Dr. Hassan Dikko ya ce maslahar irin waɗannan matsalolin adalcin gwamnati ne da ilmantar da matan. Ku shugabanninmu ne waɗanda kuke mallakar ƙasarmu to ku siffantu da siffar da wani balarabe da aka tambaye shi aka ce a cikin 'ya'yanka wa ka fi so zo sai yace saghiruhum hatta yakbura wa ghaibuhum hatta ya'uda wa mariduhum hatta yashfiya yace wanda nafi so a cikin 'ya'yana karamin su kafin ya girma wanda ke bin sa wanda bai da lafiya kafin ya samu lafiya na uku wanda ya tafiya kafin ya dawo yace a cikin 'ya'yana masu waɗannan sufi guda biyu sune ne raina ke kullafi a kansu to duk wanda yake shugaba wanda yake shugabanci 'ya'yansa ne ya jagororin mu 'ya'yanku waɗanda suke masu rauni ƙanana masu bukatan ilimi masu bukatan tarbiyya hakkin ilmantar da suna wuyanku idan kun sake harkar taɓarɓarewa ilimi ya wargaje ba samu ilimi ba Allah zai tambaye ku an samu irin wannan harin kunar bakin waken da mata suka kai a Gombe Azare Kano da Neja Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja nigeria. Waye ki na kuka uwa mabu Madala a gaida Nasir Adamu El Hikaya. Shirin Musulunci tushen rayuwa fana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Rayuwa a duniya a bar tsoro ce, nina kyakkyawan asali a waiwai tsatso, nina labarin hankali sai a duba kamala, nina labarin mutuwa a duba natija. Allahu ya rahamanu. To, madalla jama'a. abin da ya sauka a shirin namu ne kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Bello Habib Ladinci nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Tauma Dalla an saurari shirin Musulunci tushen rayuwa kenan yanzu kuma ga sakon gashe-gashen wasiƙa mata farko a yau ta fito ne daga gurin abdulkadir lawal sha iskawa katsina ya ce hakika muna ma waɗanda aka zaɓa a matsayin 'yan takarar gwamna a jam'iyyar apc murnar lashe zaɓe waɗanda kuma aka kada muna jajanta musu kuma muna roƙon waɗanda ba su samu nasara ba da su haɗa kai su yi ma jam'iyya aiki don kawo ƙarshen mulkin shegiyar uwa pdp a duk faɗin ƙasar baki ɗaya daga ƙarshe ina kira ga duk wanda suka samu nasara a zaɓen fidda gwani da aka yi sannan muna muku fatan samun nasara a babban zaɓen biyar. idan allah ya kai mu ita kuma wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Gamba Bara'u Fataskum. ya ce, Salamu alaikum VOA, a yau ina so in fara da cewar, a sakamakon azaba da muke sha daga gwamnatin jam'iyyar PDP, sai gashi 'yan takarar neman shugabancin ƙasa a jam'iyyar adawa ta APC suna wasa da wannan dama da aka samu. Don haka ne nake kira ga 'yan uwa talakawa mu ci gaba da addu'a, Allah ya fitar mana da shugaba guda ɗaya mai tausayi da jin ƙai wanda zai kawo gyara da ƙarshen wannan hali da muke ciki a arewacin ƙasarmu da ma ƙasar baki ɗaya. Ina kuma kira ga 'yan Najeriya kada kuɗi ya ruɗe mu, mu bar abin da zuciyarmu ke so. Mu tuna fa, zaɓen mutumin kirki ko wane ne shi, shi ne abin da ya dace da mu yi, ba son rai ba, ba kuma mu biye mu son abin duniya ba. Don haka mu ji tsoron Allah, mu zaɓi wanda ya dace don ƙasarmu na cikin wani hali na rashin tsaro da rashin tausayi daga shugabanninmu uwa obama ga talauci da kuncin rayuwa da aka jefa mu a ciki allah ya taimake mu ya ba mu shugaba adali a shekarar dubu biyu da goma sha biyar. ita kuma ta ƙarshe kuwa ta fito ne daga gurin naziru abubakar sabo gusau to al'ummar arewa ya kamata mu tashi mu kara kanmu tare da roƙon allah ya kawo muna ƙarshen matsalar tsaro da tashin bama-bamai domin gwamnati gwamnati ta kasa. To madalla yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da takaitattun labarai wannan karan. tuladan kotun laifuka ta duniya da ta yi wa shugaban kasar kenya uhuru kenyatta wankan zarki domin ta janye ta yi watsi da laifukan da ake zargin shi a gabanta yau juma'a ne kotun ta cimma wannan matsaya bayan da ta baiwa lauyoyin da ke gabatar da karar wa'adin karin mako guda na cikin biyu ce ɗaya ko dai su karfafa ƙarin nasu ko kuma su janye ta baki ɗaya nan take da bayyana hukuncin shugaban ya ce bari ya sauri ya je ya kira matashi ya ba ta albishir prime ministan india narendra modi kuma ya ƙi ya tilasta wa tashi minista ta yi murabus bayan kalaman batancin da ta yi wa addinin islama da musulmi a wajen wani taron lacca na siyasa da aka yi a cikin wannan mako ɗin a can india amma kuma ya ce abin da macen ta yi ba daidai ba ne ko ba za a yarda da shi ba wato a yau juma'a ne prime minister ya ta faman neman hanyar wurin wannan zo din saboda abin da ke faruwa a majalisar dokoki to madalla mun ga sheka ali mustafa sokoto a shirin mu dare kuma ku ne za ku kira domin ku faɗa mana ra'ayoyinku amma kafin mu tattara ya namu ya namu bari mu mika dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa ga alhaji usain ahmed shugaban tattara kuɗin shiga na jihar naija wanda aka fi sani da usain mai kosai sai magaji dan sandan najeriya da karaji dukansu masu doya sai mudi mai gyada sannan da babuwa mai doya sai dan dodo yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya ni gabatarwa da julie gresham sai kuma injiniyanmu na yau ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.